sojan najeriya guda ɗaya ya rasa ransa a inda kuma ɗaya yake asibiti yake karɓar magani a lokacin da wasu mahara suka kai hari a shingen sojojin da ke da nisan mita 100 da ke kusa da gidan tsohon shugaban ƙasar najeriya wato jonathan ebele maharan waɗanda ba a tantance su ba sun kai harin ne kan sansanin sojojin da ke dab da gidan tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan a garin Otuke na jihar Bayelsa. Maharan waɗanda suka je garin a cikin kwale-kwale mai inji guda biyar sun farwa jami'an tsaron ne da misalin karfe ɗaya da rabi na daren Litinin. Da manufar kwace jiragen ruwa mallakar sojoji. Amma sojojin sun samu nasarar fatattakar 'yan bindigar bayan fafacawa ta tsawon lokuta. mai magana da yawun tsohon shugaban kasan ya ce lokacin da ake wannan artabun mai gidan nasa wato goodluck jonathan ebele baya gari amma kuma ya koma otuke da sanyin safiyar talata domin jajantawa al'ummar garin kan abin da ya faru